bari in faɗa miki abin da baki sani ba wallahi ko yanzu kika daina yin abin da kike yi a tiktok kin riga da kin jawa kanki abin magana kuma sannan kin jawa 'ya'yanki abin magana ba fa za ki gane hakan ba sai yayin da aka zo neman aurenki ko kuma nan an jima kaɗan in aka zo neman auren yarki ko kuma ɗanki idan ya tafi wani gida neman aure anan nan za ta gane cewa ashe wannan ballagazancin da kika dinga yi zai taɓa rayuwarki kuma zai taɓa rayuwar 'ya'yanki. ni shine abin da nake nuna miki saboda kin riga da kin haihu na daya kin haihu na biyu to me ya kamata ki sai ki jawo yayanki mutunci ko za ka yi abu ka yi abu na mutunci na daraja na da'a ba ka dinga abu na rashin hankali ba ana ziga ka ana cewa baka da hankali baka da hankali ko kuma ba laifin ki bane alhakin mijinki ne yake binki da kuma bakin iyayenki su suke bibiyanki suke suka ki wannan abu saboda abin da kike yi duk wanda ya ga abin da kike ya san ba lafiya kalau ba duk wanda ya ga abin da ke wannan rashin hankalin ya san mai lafiya wanda bayi da bakin iyaye ba zai wannan abin da ke yi din ba bakin iyayenki ne ke binki da allakin mijinki saboda kin ga bayan kin yi zaman aure auren ki kin kashe shi ya mutu ki biyu kika kika dauki miji kika kai gidanku kika ce ga miji kin kawo zaki aura baban ki na da shi kika iso da shi ya dauko sadaki ya kawo daga baya bayan ya kawo sadaki kika ce kenan duniya baki san zance ba ba za ki aure shi ba shi ku babanki ya ce to tun da ki riga kin kawo shi dama shi neman kai yake da ke kin addabe shi dama kin dame shi yace to tun da ki da kin kawo miji ko nan duniya baki isa ba sai ya daura miki aure haka aka daura miki aure kika gudo garinku kika bar ku kika gudo kika taho yawon tambal ba dede kika kika samu wannan dan saurayin naki wannan dan yaron kika saka shi gaba kike tsotse majinin jikin shi kika biye mishi wannan dan rawan dan tsalatsala wanda ke koya miki rawan kika biya shi kuka dinga rayuwanku kuna nan ma har yanzu ma kuna kan rayuwanku dan na san ba kun daina bane to kin ga wannan alhakin mijin naki da wannan bakin iyayen da yake binki da wannan wanda kika sa ya kai su daki kika ce baraki ki aure shi baban ke ce kin aure shi nan aka daura miki aure kika aure kin ga yanzu da ma aure kike wannan abin kenan da aure kike wannan abin to mu dai mu ce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'u ya ubangiji Allah ya tsare mu da masu halayya irin naki in mai shiriwa ce ubangiji tarihin samha nan a takaice asalin sunanta uwa ne amma ana ce mata uwan gale ta samu asalin sunan nan ne uwan gale saboda irin ballagzancin da take tana irin yawan wangale ta kun gane tana buɗe ta eniya sai aka sa mata suna uwa ne uwan gale tana da kanwa gambo tana tallan shinkafa da wake a bypass ita haifaffiyar garin gwambace a cikin gambo na unguwa ana ce mata kagarawal anan aka haife ta billahi lazi la ilaha illa huwa talakawa ce fitik gaba da baya gida danga in ka gani sai ka tausaya musu wannan yawon da take yi da shi take samun abin da take taimakawa jatuman su haka suke bawa gidansa abinci suke ci a kanan ma anan ita ba kowa ba ce, yawon talba da ta zo jikin Aisha Humaira ta raba anan take zaune amma har yanzu ita ba kowa ba ce ba bayan nan ga sheken aran kaya kaga aran kaya da ƙarya billahi lazi halinta ne akwai sanda ba zan manta ba unguwar kagarawul ta je ta alle ta arigelan wata ana ce mata halima jinni kawai ta je ta sayarwa da wata ana ce mata sadiya santala wai wai wai kar ka so ka tashin hankalin da aka yi halima jinni ta hada su ta cukutumar ubansu akan gelan nan kar ka so ka ganin da aka yi assalamu alaikum jama'a wa rahmatullahi ta ah, ah, na ga bidiyon samha da ta yi amma duk cikin bayananta ba ta karyata background ɗinta Ah, yanda wancan bawan Allah ya fito ya faɗaɗa background ɗinta kun ga irin abin da ake mana magana kenan mu mata ba ma ji kai ka san kana da kashi a duwawunka ka take sai ka je kana hango na wani in kuma aka zo aka buɗe naka sai ka gaba ka ji daɗi ba duk wanda ya kalle ta lokacin da take bidiyon nan she look depressed she look eh, eh, disturbed Sabida me kin je kin an ce allura ne ya tsokalo galma ko hausa yake cewa kin je kin tsokalo abin da ya zo yanzu zai dame ki hmm? kowa yana da laifin da yake ma ubangiji you don't have to come out and be talking to uh, people about abin da wani yayi ke kina da aure kin taba yin aure ita ma ta taba yin aure kowa na da na shit din why can't you hold your own ko da yake uh, Aisha Izar so ta zo ta ce uh, kina yi ne don ki samu followers da likers to ga followers da likers kin tsokano makanki now everybody is talking about you kina nan layyan ki kalo kin jawo makanki abu kowa yana da nashi kurakuran mu bashi ba dole sai mun zo muna faɗa ba things are not done that way mata we have problems sai mun sai mun gyara fa gaskiya sai mun gyara ita mujja take ta abubuwanta ba ita take za ta iya ba duk wanda yake abu ya san duk abin da kake akwai side effect din shi in ba ta gani yanzu gaba za ta gani ai you don't even know, need to say something ka bar mutum shi da kanshi idan yayi zai gane zai same shi a tiktok fa an yi shi ne gurin nishadi ba wai gurin bankada da sauransu ba kowa yana nashi kowa yana da nashi kuskuren